الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة دلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين yau muna da 25 ga watan ramadan hijiran na Allah sallallahu alaihi wasallam 1438 wadda ya daidai da 20 daidai ga watan shida meladiya shekara ta 2017 eh, muna cikin suratul bakara a karatunmu na dare ina jin damu tashi aya ta 188 ko ko da tara da tara to da tara ko da takwas da ci gaba fara ta eh kamar mai ta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون Allah ya ce suna maka tambaya game da jinjirin wata, a hilla jam'u hilal, hilal jinjirin wata, a hilla shi ne jam'insu. Suna tambaya me haƙiƙansa me ikiman da ke ciki zai fito ɗan ƙanƙani wata kwanaki na ƙaruwa yana ƙara girma har ya cika girmansa ya yi rawun cycle a ƙarshe in ya wuce kwana sha biyar kuma ya rika komawa baya har zuwa ƙarshen wata kuma ya koma ɗan siriri ƙarshe ma zai ya ɓace abinda suke tambaya kenan kai. to Allah sai ya ga wannan babu wata fa'ida a ciki dan an gaya musu karuwansa da raguwansa ba shine fa'idar ba fa'idan shine shi asalin wata din kansa me amfaninsa amfaninsa shine Allah ya ce mawaqitu linnas shine ke nuna wa mutane sanin lokuta in ba wata da mu san lokutan alkawuranmu ba mun yi alkawari da kai wata nawa wata kaza yaushe za ka gama aikinka wata kaza yaushe za ka zo ran watan kaza a shekara wata nawa wata sha biyu sadaka na wannan shine mafi muhimmanci nuna lokaci musamman abubuwa na addini ma suna da lokutansu yanzu azumin da muke yi yana da lokaci shi ne mai kenan ramadan watan ramadan in babu wata ina da san wannan lokacin aikin haji akwai watanninsa in babu watanninsa in babu wata ina da san watanni din saboda nan wata yana da muhimmanci wajen nuna lokaci muwaƙitu linnas yana nuna lokaci wa mutane wal hajj kuma yana nuna wa mutane lokacin aikin haji daga wani wata ake fara aikin haji a wani wata ne ake karewa wadda kafin lokacin mutum ya je ya dauki niyan aikin haji bai yi ba wani wata ne daga wani wata ake kama wadda da mutum zai ihrami in ya so je ta zama a makka wani wata ne wane wata aikin hajji ke fara a shawwal shawwal kan fara daga shawwal za ka iya ɗaukar niyan hajji zulƙada zulhijja zuwa walaisal birru bi an ta'atul buyuta min zuhuriha Allah yace ba da'a bane ba addini bane mutum zai shiga gidansa ya shiga ta bayan gida ko ta saman gidansa yadda zaka gane abun shine da a hajjin su da suke na zamanin jahiliya su larabawa kafin zuwa musulunci idan mutum ya zo aikin hajji ba zai shiga ta gidansa ba sai shiga ta bayan gida yadda suke iddiyayi ka fita da zunubi ta kofar gidanka ka fita da zunubi ta kofar gidanka tunda tunda ka dawo kuma ba zunubi to ba za ka shiga ta kofar gida dai ka shigo ta baya sai mutum ya yi jumping ya fado ko ya gudu da musulunci ya zo Allah ya ce a'a da musulunci ya zo ya ce a'a ba da'a bane ba addini bane tun nan ya je aikin haji ya jumping ya hau ta kan gidansa ko ya bula kofa shiga wannan addinin musulunci bai san da wannan ba wata al'ada ce wadda ake a zamanin darkness time zamanin jahiliya la sawaka walakin albirra man ittaqa birru shine kawai mutum ya takawa ji tsoron Allah yayi abin da shari'a ta ce ayi ashe kenan yin abin da ya saba ma shari'a ba zai zama addini ba ba kuma zai zama taƙawa ba dole in dai taƙawa ne sai kai abin da aka ce ka yi ka bar abin da aka ce ka bari din al'ada ba zai zama addini ba yin bid'a kirkiro abubuwa ba zai zama addini ba domin addini sai abin da Allah da manzon suka shar'anta in ba su shar'anta ba duk abin da in ma al'ada ta saka kai wani abu in ma son zuciya za ka kai wani abu ba ruwan Allah da shi ba ruwan Allah da shi walakin albirra man ittaqa alheri da'a addini shine abin da aka yi shi bisa takwa kuma Allah ya shar'anta da aka Allah ce wa atul biyuta min abwabiha ku zo inda ku shiga gidan ku shiga ta kofan gida ta kofan da kafi ta ka shigo ta wurin wancan al'ada ta zamanin jahiliya a batta ba addini ba ne kulla ku ji tsoron Allah kun tufle in kun yi gara ku samu rabo shine aljanna ci gaba وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين akwai waɗansu malaman da suke ganin wannan aya ita ce farkon aya da ta yi izini wa musulmai su yi yaƙi wasu kuma ba ita ne suke gani ba wasu wacce suke gani uzina lillazina yuqataluna الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا إلا أن يقولوا ربنا الله wa inna allaha amma akwai kira take cewa wa anna allaha ko Allah ya ce uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulmu wa inna Allah ko anna Allah ala nasrihim laqadir Allah ce an yi izini an yi permission ma waɗanda ake yakan su ma su tashi yi yaƙi amma da gabanin wannan aya haramun ne mutum ya ɗauki makami ce zai yaƙi wani kafiri wasu kuma suka ce wannan aya da malai karanta ta farko din nan qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin Allah ce ku yi yaki fi sabilillah don ɗaukaka addinin Allah. Alladhina yuqatilunakum kuma suke yakan ku suwa kenan mushrikan Makka sun kashe sahabban manzon Allah da yawa sun kashe musulmi da yawa. amma lokacin manzo Allah ya ce su yi hakuri ba masa izinin yayi yaki ba baya komai sai da izini hakuri yake ba su an gane wannan yawa to lokacin da wannan aya ta sauka akwai ayoyi ma da dama da suke nuna cewa ai hakuri din nuna Allah ke cewa hajurhum hajaran jamila ka kaurace musu kauracewa mai kyau wato ka fita sha'aninsu da kuma da Allah ke cewa idfa billati hiya asal duk wannan sun nuna lokacin ba maganan yaƙi da kuma da zaki cewa fa'afu anhum wasfa duk dai ga sunan ba su nuna yi yaƙi ba to lokacin da wannan aya ta sauka to shine Allah ya bada izini a yi yaƙi wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin to eh, akwai malaman tafsiri da dama da suke fassara wannan aya cewa sababin saukanta shine abin da ya faru a hudaybiya hudaybiya dai wata rijiya ce kafin a shiga makka da ya wuce kilomita uku ba wata rijiya ce amma daga baya duk wannan gurin ana kiransa hudaybiya manzo Allah ya taso a shekara ta shida zai zo yi umra mushrikan makka suka samu labari suka zo suka tare shi a wurin suka tare shi an ce ya kai wata guda a wannan guri na hudaybiya suka hana shiga to sai suka ce a yi sulhu a yi sulhu ya koma madina wata shekara ya zo ya shiga daga cikin sulhun ɗin da a yi da a shekara goma ba yaƙi za a ajiye yaƙi tsawon shekara goma amma dai umaran da zai yi dai ba zai ba sai wata shekara idan ya dawo in ya da wata shekara ya dawo za su fita garin makka ga baki ɗaya su bar masa yi kwana uku da sahabbansa da mutanensa sun yi umara su kuma su koma cikin garin makka amma wannan shekara dai ba da abin shi ba to shikenan sai aka yadda da wannan aka yi da sauran sulhu din da aka da suka biyo ba abubuwa da yawa sun biyo a wajen sulhu din wanda kuma an sha ambatan su da in wani ya musulunta ya zo da a mai da shi in wani ya ridda ku ba da ku mai da shi ba ga sunan dai abubuwan da aka dai yi sulhu din wanda yawancin musulmi abun bai yi musu daɗi ba a ƙarshe dai marala dai ya soke abin hadayensa sabai ma suka soke nasu aka yi aski aka koma madina to shine bayan sun koma shekara ta bakwai lokacin da ya zo zai shiga maka kamar da aka alkawari wata ita ce ake ce mata umratul qadiyya wato umra da aka yi ta biyan bashi wadda wancan aka hana shi aka ce sai asana alƙabila to lokacin sabai yawancinsu suna cikin tsoro cewa kada mutanen makka ba su yaudare su su zo bayan sun shiga da su yi umura su zo su kewaye su su kashe su kuma gashi ba a yaƙi a cikin haramin makka to shine sai masu malamin ta suka ce sai Allah ya saukar da wannan aya yace wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum in har sun yaƙe kuma ku yaƙe wanda suke yaƙan ku ku yi yaƙi don ɗauka addinin Allah wanda suke yaƙan ku amma sai dai wala ta'ata duk kukar ku fara musu kukar ku fara yaƙan su a cikin harami amma in sun fara kuma ku yaƙe su har a gabacin ma da mu ga inda ake cewa asharul haram bi sharul haram wal hurmatu qisas da inda Allah ke cewa fa man ittada alaikum fa atadu alaihi bi misli ma atada alaihi da sauran ayoyi dai wanda suke nuna cewa idan an auka musulmi su ma su auka ko da cikin wata mai alfarma ne ko da cikin gari mai alfarma ko da daki mai alfarma shine dakin kaba an fahimci wannan wala ta ta da aka ce musulmi kasu ketare iyaka bi ma'ana la tabda'uhum bil qital ko dai kar ku fara yakan su amma su suka fara wajen mudafa'a wajen defense an yadda kuma kuma da martani domin inna Allah la yuhibbul mutadin Allah ba ya son masu ketare iyaka masu tsokana Allah ba son mai tsokana an gane wannan amma an tsokane kan kamai da martani ba kai laifi ba jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mislaha أو ما سو وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله نعم. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون نعم الله يتشيم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به Allah ce in za ku mai da martani ku mayar gwargwadon yadda aka yi muku amma wala in sabartum fa huwa khairun lissabin kuka yi hakuri ku yafe shi shi ya fi, amma kun mai da martanin babu laifi akai ba ku yi laifi ba amma da za ku yi hakuri ku yafe shi ya fi. shine Allah yake cewa wala ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin ci gaba وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين Allah ya ce waqtuluhum haisu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haisu akhrajukum wal fitnatu ashaddu min al qatl ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم kazalika jaza'ul kafirin Allah ya ce ku yaƙe su duk inda kuka same su daga yau duk inda kuka samu kafiri ku yaƙe shi tunda su ma suna yakan ku duk inda suka same ku to kuma duk inda ku same su ku yaƙe su wa akhrujuhu min haythu ku fitar da su a inda suka fitar da ku sun fitar da ku a makka kuma ku fitar da su sun fitar da ku a gidajen ku kuma ku fitar da su eh wal fitnatu ashaddu min al qatl eh waɗansu malamai suna cewa malaman tafsiri cewa sababin saukan wannan aya akwai wani da ake ce masa alwaqit ya kashe wani mutum da ake ce masa ah, alhudrami to ban ya kashe shi sai mashirikan makka suna ta magana suna cewa kaga mutanen muhammadu sun zo suna yaƙi a wata mai alfarma a gari mai alfarma a wuri mai alfarma abu ya cika gari suna ta surutu su sun manta da su ɓarnan da suke yi kasan ai wanzami baya son jirma son jarma shi ne sai Allah ya sauka da wani aiki ce a ku yaƙe su duk inda kuka same su kenan duk inda kuka same su har ina kenan har harami din har ɗakin kafa din tunda su ma sun same ku ko ina kisa suke to kuma duk da ka same su kuma ku yaƙe su waqtuluhum haisu saqibtu duk inda kuka same su wa akhrujuhum min haisu akhruju ku fitar da su a inda suka fitar da ku shine hine makka sun fitar da ku daga makka kuma kun samu dama ku fitar da su sun kore ku a gidajen a gidajen ku kuma kun samu dama ku kore su tit for tat kenan an gane wannan sai Allah ce wal fitnatu ashaddu min al qatar oh ba suna ce an kashe alhadarami ba to ai shirkan da suke yi hada Allah da wani da kafirci da suke bai fi tsanani akan kashe wani ba ai ya fi ya fi tsanani kan yaƙi a cikin ɗakin dakin kaba ko ya fi ya fi tsanani akan yaƙi a ashurul hurma eh, watanni masu alfarma ai ba abin da kai shirka girma a wurin Allah hada shi da wani a'a a'a sun suna cewa an kashe wancan an kashe a ai wal fitnatu ashaddu min al qatl shirka da kafurci yafi wancan kisan abinda suke yi wa Allah na hada shi da wani haka Allah yace wala tuqatiluhum inda al masjid al harami ku kar ku fara yakan su a daki mai alfarma dakin kaba hatta yuqatiluku fi har sai in sun fara yakan ku amma fa in qatalukum in suka yake ku a cikin sa faktuluhum kuma ku yake su kaga wajen defense har an yadda inda aka hana yaƙi a yaƙi a wurin sai sa a ta dokoki na duniya yanzu an yarda wajen kare kanka kai ma za ka iya amfani da kowane irin makami inda ya kare kanka ne kowane iri yawwa self-defense kowane iri sai ya sa musulmi ya kamata a ce su samu makamin nukiliya wadda za su kare kansu da shi su samu intercontinental missiles makamin da zai je wajen amerika zai je isra'ila wajibin wajibinsu ne saboda kariyan kai saboda kariya ba za ku tsaya ko waɗansu kafirai zo su auka muku su kashe muku ‘ya'ya su kashe muku mata su kashe muku zuriya shikenan kawai sun sha a banza ba a'a a kamar kai ne a gidanka sai ka zauna sul ka da komai eh? saboda an hana rike makami shi ke nan wani zo kawai kashe kai tafi abunsa ko ya zo kawai kashe ka tafi Ta shi kuma wanda ya dauko makamin ya zo ya shiga gidanka da shi kuma wani doka ya eh, eh, wacce doka ne ta bashi daman yin haka wace doka ne ta bashi daman yin haka in ce doka ya keta to kai ma yake keta dokan a haka ne a babi da kai ma ka keta dokan yawa ba je je na ke ce sun je sun samu wani nan sun sassare shi ba cikin ramadana mai shayi nan gashi na bakin titi nan gudu wannan shago na bai eh, da azumi eh, makera shi ma sun sassare shi kamar eh, gongon goro nan ya gari ya waye sara ta gagari to kuma kai shi ke ne ka zauna sul haka kawai shi kenan single handed kawai shi kenan mutum zai same ka ya rana kai tafi a kai ma ka sami yarukan ka mai baki biyu kai ma karka sokewa yawa in ya burma ma kai ma ka burma masa yawa ya yi mutuwan kasko amma in ya burma maka kaga ya samu dama ya je burma ma wancan ya burma ma wancan ya burma wancan kuma ya samu dama ya ta kashe mutane amma in suna burma ana burma musu in suna kashe ana kashe su shikenan walakum fil qisas hayatun ya walal albab ba a kwanan da makaranta ayan ba makaranta ayan eh. me yasa ga amerika har yanzu an yi a kafa dokan hana mallakan makami a dokan ta gagara wucewa a majalisarsu ta gagara wucewa saboda su sun sani ai cewa in kana zaune haka kawai to an makiyan kara da zo su kashe kansu tafi su kashe wancan su kashe wancan yasa ga eh, abin ya gagara an yi an yi an yi ga irin kashe kashe da ake musu wani zai zo cikin yan firamare ya bude musu wuta ya kashe na kashewa wani ya zo coci kashe wani ya zo eh, kasuwa wani ya harbi harbi ga sun yawa an yi an yi a kafa dokan hana mallakan makami amma sun yi saboda sun san sharrin da dai biyo ya baya fi wannan kashe kashe ɗaya daidai din sun ki da mutane me yasa Allah ce wa aidu lahum masatatun min kowa yace ku yi tanadin makami saboda dan adam ba da kai shi sharri dan adam ya fi kowace halitta shari a ban kasa yawa dan adam da ka bashi mafaka kuma yazo ya kashe ka ko ba ka bane ka tausaya mata kace shigo inuwa yaji kuma ya fidda kai ko ba ka bane ka dauki ma'aikaci ka rage masa a mashin bayan ka sauke shi ce kawo takaddun <laughs> mashin <laughs> ka ga suke Allah ya ce fa in qataluukum faqtuluhum in sun yaƙe ku ku yaƙe sun kashe ku kashe su zalika jazaul kafir Allah ce wannan shine sakamako na kafiri kawai in ya yaƙe ka ka yaƙe shi in ya kashe ka kashe shi to sai ku zauna lafiya awa me yasa eh, China su a kirarin a kirarin kasar su in muna in kuna in kana son zaman lafiya ka shirya kayan fada wai mun kana son zaman lafiya to kaga Eh, wanda bai gane abin hankalinsa ba dai kama ba me saboda zaman lafiya kuma shirya fada to ai sun sani in ba ka tanadi kan fadan ba ba za a barka ka zauna lafiya ba yawa inda kowa ya san ya zo kawai zai samu bulus ai eh, magana ta kare Allah sawa ba eh yake ba zai sai mana satin da ya wuce can mun tafi da wasu 'yan garunan mun kai mun hudu muka je gona muna tsaye sai ga filatani karar da AK47 ya rata ne zo zai wuce mu nan bayan inkil jikin mobile police kwanan nan bai sati AK47 ga karar ga ta nan da yan shanunsa ah to me yasa haka saboda ya eh, eh, eh, kashe shi a kwace shanu sai kashe shi a kwace shanu ga na bayan shi ma na dama shi yana da yake bauta sabin su a gaba wanda na bayan ma yana da shi karara na ce ma nan jikin yirci na mobile phone ga sunan muka gasu ga sunan da yan shanun su ya fito zai tafi abin su ai a can kudu su da makamin su yawa magana wani dokan makami da ah, su wannan da abin nan ba yawa eh to ko eh aje <laughs> kazara ta mutaki nan kai kaje makwata kakaro karo an rahuka ko <laughs> ci gaba fa'in idan suka daina kafurci suka daina kafurci suka daina yakanku shikenan fa'in Allah Allah mai gafara ne mai kai dai musu gafara abinda suka yi a can yawwa وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين munafukan musulmi ba sa son jin irin waɗannan ayoyi ba sa so ba sa so ai musulunci ai yana koyar da tashin hankali ba ba ban ji magana yake amma Allah ya fi ka ya fi ka sani ai ko Allah bai fi ka sani ba Allah ce wa qatiluhum ku yaƙe su hatta la takuna fitnatun har ba samu sauran wani kafirci ba a ban ƙasa wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah ko wa yakuna ad-dinu lillah addini gaba ɗaya zama na Allah ne ba sauran mushrikanci a ban ƙasa ba kafirci sai sa malala ce umirtu an uqatila nasa hatta ya shahadu Allah ilaha illallah an umarce ni in yaƙi mutane sai sun tabbatar ba wani abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai hatta la kuna fitnatun har ba samu sauran wani kafirci ko shirka a ban kasa ba wa yakuna dinu lillahi addini gabaki ɗaya zama Allah ake yi wa ba sauran gumaka ba sauran waliyai ba sauran kowa fa'inanta in suka daina kafirci suka musulunta to fala udwana illa ala zalimin eh ba wanda za a yi masa wani abu sai azzalimi wanda bai musulunta ba ko wanda bai rungun musulunci ba amma duk wanda ya musulunta shikenan magana ta kare الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم نعم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين الله يجي الشهر الحرام بالشهر الحرام wal hurmat qisas faman ittada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma atada alaikum wattaqullaha wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin Allah yace matsayin wata mai alfarma game da yaƙi to haka yake me ma'ana haka yake in an yaƙe ku a ciki kuma ku yi yaƙi a ciki an yadda haramun ne yaƙi a cikin watannin watanni masu alfarma guda nawa ne guda hudu hudu ko da wanne da wanne akwai na farko akwai karkawa su a jere mana ramadan baya cikin malam akwai zilkida zilhijja muharram sai kuma rajab salasatun sat wa wahin fart guda uku a jere ɗaya kuma shi kadai to waɗannan watanni har zamanin jahiliya ba a yaƙi a cikin da musulunci kuma yazo ya tabbatar ya ce ba a yaƙi a cikin to amma su ɗin ma in aka yaƙe ku ku yi yaƙi a ciki yawwa kafiri ba dai fake cewa musulmi ba su yaƙi a ciki ya zo ya yaƙe ku ba ai ma wani akwai mani mani mani tafsir da yake cewa sababin nuzul din wannan saukan dalilin saukan aya ma mashirkan makka ne suka yi kungiya suka suka samu zara suka ce masa ka yadda waɗannan watanni ba a yaƙi a cikin su ya ce eh ba a yi suka ce to shikenan <laughs> mun ji sai suka tafi eh sai suka tafi sai Allah ya wayo manzo Allah ya gafarta to fa shiri suke yi su ha'ince ka tunda ka da ba yaƙi to su da su halatta ya su yaƙi a ciki to tunda za su halatta ma yaƙi a ciki to a sharul haram bi sharul haram in sun yaƙe ka ciki kai ma ka yaƙe su ko gane bane in sun yaƙe ku a ciki in suka keta alfarman kuma Allah ce ya yadda kuma ku keta eh jaza'u sayyi'atin yatun mislaha yawa maganin su kenan yawa asharul haram bi sharul haram wal hurmat qisat kaga al hurmat shi aka kawo jam'i cewan ɗakin kaba harami ne makka harami ne watanni masu alfarma harami ne ko ba haka ba ne harami daidai nawa kenan harami nawa sa'annan mutum ya shiga kayan umuransa ko haji shi ma harami ne harami nawa kenan shi a kawo shi hurmat to duk wanda ya yaki a cikin wannan yaƙi ta wani alfarma din da haka sai kisas me ma'anar kisas ramako ramako ramako take revenge retaliation yawwa in sun yaƙi ku a cikin waɗannan abubuwa masu alfarma kuma ku rama a samu daidaito tit for tat a samu daidaito an gane wannan yawwa ta kama Allah ce ce faman da alaikum duk wanda ya muku ta'addanci ka san kalmar ta'addanci a larabci aka samu ta eh, famani ta da alaikum wanda ya muku ta'addanci a cikin wannan watannin ko a wannan guri mai alfarma fa'ata du alaikuma kuma sa ta'addancin eh, wanda ya muku ta'addanci kuma sa ta'addanci yawwa wanda ya zauna lafiya da ku ku zauna lafiya da shi an gane wannan famani ta da alaikum duk wanda ya muku ta'addanci ku yi masa amma hala ce bi misali gwargwadon gwargwado an gane yawa gwargwadon ta'addancin da ya yi shi za a yi masa to a musulunci ba a yakan mace haka ne to amma ta ɗauki makami aka ce ita ma a yaƙe ta ba ta'addanci ta yi ba sai a yi mata a musulunci ba a yakan yaro wanda bai balaga ba amma in ya ɗauki makami ya muku ta'addanci kuma ku masa ta'addanci a musanci ba a yakan tsoho haram tsoho tukub amma in ya lallabo yana doron sai ya ɗauki makami to kar ku washi ku masa ta'addanci a musulunci ba a yakan fada fada wanda yake ɗakin ibadarsa bai taɓa ku ba amma in ya fito ya taɓa ku kuma ku yaƙe shi haka Allah ya ce ko ku gane wannan bane yawa duk wanda ya muku ta'addanci kowaye shi ya ɗauki makami to ba a barinsa. sa kariyan kai ne an gane wannan amma in ba kariyan kai ba da mata da yara da tsofaffi da fada-fada in ana yaki ba a kashe su ba a taba su ba a taba su amma in suka ɗauki makami ko kuma a tsohon ne saboda shi da can yana yaro ya san dabarun yaƙi ya san komai in za a tafi wurin yaƙi sai a ɗauke shi a ka ya je yana nuna yadda ake a kashe shi eh, shaidani ne a kashe shi kar a bar shi eh, kaman kaman barawo ne ai tsohon barawo tukub ya yi sata an yanke hannu ya sake sata an yanke hannu ya har yanzu ba abin da zai sata ta kai ba idan barayi da su yi sata za su ɗauke shi a ka <laughs> ya je barawo ah, ne barawo ne ba da a bar shi ba an gane wannan to a daidai wannan aya imamu shafi yana da wani ra'ayi wanda mutane sun dade suna tambaya akan wannan cewan idan kana bin mutum bashi ko ya rarumi wata dukiyanka ko kayanka kwatsam ina ya Allah ina ya Allah kawai sai dukiyarsa ta shigo hannunka ko kai ma kayanka ya shigo hannunsa imamu shafi ya ce kai ma ka kwanta a <laughs> kai ka kwanta a kai amma shi imamu malik ya ce a'a sai dai a je wajen hukuma koti za ta yi hukunci in koti ta mallaka maka to shi kenan amma haka kawai dan kana bin mutum kuɗi kuɗin sa ba zai shigo hannunka ka rike ba ko ya rarumi wani kayanka kai ma da nasa ya shigo ka rike to kuwa ganin ku Eh, da ra'ayi imamu ma da shafi wanne ya fi daɗi wanne shi shi a shi eh, imamu shafi hujjar su wannan aya ne ce fa mani ta da alaikum fa ta dubi musulma ta da in mu ya muku ya auka mu kuma ku auka masa yace to tunda ya auka ku kudin ka kai ma ka samu sai ka auka tunda ya auka mu dukiyanka kai ma ka auka wa nasa amma shi ma da cewa gwargwadon da ya auka maka shi da ka auka masa in ya auka maka dubu ɗari ya ɗiba kai maka ɗabi kayansa na dubu ɗari akwai saura sai ka mayar masa in na miliyan guda ya auka maka kayansa na miliyan biyan shigo sai ka auka miliyan guda miliyan guda kuma ka mayar masa amma in kal da kal ne to amma shi ma mali cewa yake yi abin da ake jin tsoro wajen yin kal da kal din shine inda kusuma da ta taso ta yi kila shi ya rarume ka na miliyan guda ta yi nasa kuma da ya shigo hannun ka ya fi miliyan guda ko na dubu ɗari nasa kuma ya fi dubu ɗari ya za a yi kenan ya ce amma in kotu ne za ta iya fitar da daidaito in ta yi hukunci ceto ƙiman kayansa da yake wurinka dubu ɗari ne ƙimansa kai kuma kana binsa dubu tamanin to ba shi dubu ishirin ko gane ba ne da yake amma in babu kotu to gaskiya wajen ƙima zai abin nan an gane wani zai da samu matsala da samu matsala da ah, samu matsala a to ko daidai da waye daidai da wadai dadin to ta yi naka tsoho ne nasa sabo ne misali yanzu yara domin motar ka mota model nawa ake da shi a daidai <laughs> to dole sai daidai kotun kawai ta ce ta yanzu dubi a gwargwado ne aya an ce fa mani ta da alaikum ta du alaihi muslima idan mutum muku ta'addanci kuma su gwargwado yadda ya muku to wani kun san dai an hana musula ko me musula kamar yadda aka yi wa Samuel Do a Liberia ko kafin su kashe suka yayyanke masa ne da wuka har al'aurar suka yanke to musulunci bai yadda da wannan ba to wani kafiri sai ya samu musulmi sai ya masa haka ya yanke kunnensa yanke hancinsa yanke al'aurarsa ta dance ko ba ta dance ba to ku kuma ban ko kama shi to ku saurara ku ji wannan ɗaya kenan mu je na biyu wani ne ya samu ne luwaɗi da shi har ya mutu shi ma ya yi luwaɗi da shi har ya mutu wani ne ya samu wani ya dura masa giya ya yi tatil har giyar ta kashe shi shi ma za a yi ta shayar da shi giya sai ya mutu kun gane da matsalar da suke a ƙarƙashin famani ta da alaikum fa ta du alai bi muslima ta da alaikum ko wani ya samu yarinya karama ya mata fyaɗe har ta mutu to shi kuma ba ya da shi abinda malamai suka ce sun an kashe biyu maganar musula suka ce akwai mana suke cewa ya halatta in yayi musula a masa musula in ya cire kunne ya cire hanci ya cire baki ya cire al'aura shi ma a cire masa an gane wannan amma maganar luwaɗi in yayi luwaɗi da wani har ya kashe shi eh akwai malaman su ba suke cewa arama amma da gema suka ce shi arama amma ya suka ce arama cewa suka samu itace a zura <coughs> a ta kashin su a ta haka ana raka sai ya mutu an gane wajen giya kuma suka ce ruwa da a samu a ta shayar da shi a ta shayar da shari'a mutu yi <laughs> eh, ruwan yayi ba daidai mutu a shayar da karfin cikin sa a ta shayar ya mutu ko gane ba ne ya yi daidai kenan da me da giyan da ya tun da giya haramun ne kun gane waɗannan malaman abin da waɗannan malaman suke tafiya amma ɗaya bangaren suka ce a kawai wannan asali shi da takwabi kawai wanda ya luwaɗi ma wani har ya kashe shi a kashe shi takwabi wanda ya biyo wani abun maye kaman giya har ya mutu kawai a kashe shi bari magana cewa mani ta da alaikum fadu rai a duk duk abin kisasin da ya gagara ba da a yi bayan ketare iyaka to a yi da takwabi kawai a ɗauke kansa ya sa so da arabiya yawanci hukunce-hukuncen takwabi kawai sare kai ake an gane wannan to wanda ya ɗauki dutse kuma fa ya fasa ma wani kai wannan sai a fasa kansa wanda ya ɗauki wuka ya burma ma wani sai a burma masa wanda ya ɗauki bindiga ya harbi wani sai a harbe shi wanda ya shaƙe wani ko da hannu ko da igiya shi ma sai a shaƙe nasa zamanin mazala ko wani bai hude ya samu wata yarinya budurwa musulmi ya ɗauki katon dutse ya buga mata sai da ya fasa mata kai sai aka zo da ita aka dinga ambata mata wane ne sai ta yi haka wane ne a'a har aka zo kan wani bai hude sai ta yi haka aka ambaci sunanta ce shi ne mazala je samu ya isa aka kamo shi aka zo kuma ya kwamfesa ya tabbatar da shi ne shi ma mazala ce a ɗauki dutse aka ɗauki dutse aka fasa kwalkwalwansa famani ta da alaikum fa ta du alaihi bai misali ma ta da alaikum muku mutu ya auka muku ma ku auka masa gwargwadon yadda ya auka muku an gane wannan taif alaikum salam eh na addini haka eh eh to gaskiya akwai maganganu akan maganan in su kashe matan ko kashe ayan ku koya da ku yi musu akwai malaman suka ce su ma kashe nasu a kashe ayan su amma dukiya kan sun kona wannan babu ja in sun kona dukiyan ku kona tasu in sun rusa muku gine ku rusa nasu in sun bata muku ruwan sha ku bata nasu bishiyoyin ku masu ƴaƴan sun kona ku kona nasu wannan babu ja amma maganan da ake kamar in sun kashe jarirai kam su daidai ne su ma jariran su ba san hawa ba san sauka ba su ma a kashe su wasu ba suka ce a musanci addini ne mai tausayi mai sanin ya kamata baya yakan wadda baya yakansa ai ko yaro da aka ce kar a yaƙe shi sai in ya dauki makami to su waɗannan ba su dauka ba ko mata da aka ce kara yake su dan ba su dauka makami amma sun dauka fa sai a dauka musu to waɗannan su ba su dauki makamin ba to kaga aka ce a kashe su an bar wannan kaida din Allahu alam na'am wattaqullaha Allah ce ku ji tsoron Allah wa alamu anna Allah ma'al muttaqin Allah fa yana tare da masu takawa wanda suke bin dokokinsa ba su ketara iyaka eh, ba a yi musu abu su je su yi malam ka tashi lokaci ne na a to ina ne amsa kan ta shi da wannan ina ne karanta mu to mun kwana aya ta 19 insha Allah gobe za mu tashi aya ta 20 daidai ko kuma 190 da nawa da hudu ko to gobe za mu tashi ta biyar. muna ƙara maimaitawa insha Allah sallan idi karfe bakwai daidai in ba a yi ruwa ba in an yi ruwa ruwa bai ɗauke ba har ya kai azahar sai shi gari mu za mu yi idinmu an gane wannan amma in aka ɗauke ruwa ba a samu ba a yi kai zawali ba za mu fita mu yi idinmu an gane wannan amma in har ya kai azahar sai shi gari an gane maganar sharan idi ko mun yi magana insha Allah waɗanda ba su yi tikafi muna gayyatar su kaman ranar asabar haka ne ya kamata a haɗu a guri ɗin asabar ba eh tunda ana jin kila sallah ko ko lahadi ko litinin kila lahadi ko litinin alaikum assalam oke washe gari din yawa eh, yana da kyau wannan misali in ruwa kai azara muka ce washe gari dami to zamu da exactly wannan time shi ma bakwai din kamar ranar sallah din yawa amma kun san ra'ayin imamu malik shi ra'ayinsa na farko cewa yake yi idan an kai azahar ba samu aka yi ba to ba za a yi ba ba za a yi a ranan ba ba za a yi a washe gari ba kuma ta wuce kenan ta ma ka san su fa'intar su cewa suke sallan kasan ya yi sallan idi fila ne fila kuma ba a rama ta ai shari'a in ta ga dama amma in an dauke ta ma a nafilan a yadda suke dauka to in shari'a kuma ta ce a rama fa to akwai nassi kai, akwai nassi manzala wata rana wasu zo sun bashi labari sai wajen da rana wajen kusa a zahar suka suka ce an ga wata ya ce to ku sha ruwa amma fi idi ku fita gobe kaga rata suka sha ruwa ranar ranar ne sallah amma shi za su fita idi gobe amma shi ma ba ne ce a in dai ta wuce wannan ba za a rama ba to kaga idan shari'a ta ce a rama kuma fa sai a rama magana a ce a nafila ne kaza kaza ne duk wannan bai taso ban akwai nassi bai taso ba an gane wannan in akwai nassi ba abin ra'ayin wani yan babu nassi sai abin ijtihadin wani da ra'ayinsa amma in akwai nassi wajen Allah ko wajen sa ba abin ra'ayin kowa kowa yi kuma shi ko sahabi ne kaji yawa balle wanda ba sahabi ba yawa yawa mu je gaba malam mu je malam ah. farko ga hotunan ta kawo mm. turmin zane da marayu mm-hmm. na to Allah ya saka turaren ga ta to Allah biya ta mm. kuma ya tambaya wani matsayin mutum ya rike kur'ani yana bi lokacin da ke karantawa a salon tarawih ko tahajjud eh ke rike kur'ani a hannunsa yana karantawa tare da liman a boye to gaskiya akwai malamai da dama waɗanda suka karhanta yin haka sai dai idan liman din ne ya yarda kila ko in yana karatun ba mahaddata yan uwansa wanda idan ayar ko suran ta kakare masa ayar ta kankare ba mai ta da shi yasa wani ce rike masa ya tsaya a bayansa in ta kakare daga shi wannan babu laifi amma in ba shi ya faɗa suna ganin makaruhi ne kawai ka zo ka tsaya bayan liman kana rike da Qur'ani kana gani Allahu alamu wannan da eh yawwa wai Eh, dora hannun dama eh gaskiya ne gaskiya ne tare cewa zai iya yin haka amma dai kan gaskiya dai kashe sunnan wadda yau na alal yusa ina jin kila dalilin ma kila yasa suka ce kenan makaruhin ai Allahu alam na'am a wannan kuma da tambayar ne matsayin halartar da waɗansu wanda ba musulmi ba suke yi ga wajen tafsirai ko karatu masallatai eh mene da ba musulmi ba su eh? halarci karatu na tafsiri ko na wa'azi haka masallaci a in sun je dan su je su karu wannan babu laifi mana ai dama kira ne wanda ya kamata ma a je wurin su na kira sun suka zo ya halatta in dai ba kira ne irin zuwa na irin na yayi na siyasa ba wannan kuma shi ne akwai daurin aure ma da kaga yanzu wanda ba musulmi ba abokansu sukan yi invite su zuwa su shigo masallaci ba irin wani aka samu fitina a Kaduna kan irin wannan ba amma dan wanda ba musulmi ne zai ji tafsiri abu ne mai kyau in ya ce ma a je cocin su ma yayi sai a a ayi kaga ne ke kyau ana son ya saurara ne qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na abu da illallah wannan aya manzo Allah ya tura musu ma ita ya tura musu saboda ka babu laifi ah, na'am a tambayar cewa ya ne ka fara mutumin da ya yi hadari ya kashe mutane biyu a lokaci guda suka mutu to kafin wannan tambaya din akwai wani wanda yake gaya mu wani mulahaza yace ma akwai waɗansu waɗanda suke wata al'ada ta ɗabi'a wadda ba mai kyau ba neman ko haɗa guri ne ko gwara kai ne sai su rubuto tambaya zuwa ga wannan guri su ɗauka kuma su kai wani guri gaskiya wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne ba daidai ba ne sai dai in wani malami baka yadda da shi ba to dama bai kamata ma ka kai masa tambayar ka ba in dai baka amince da malantan mutum ba baka amince da ka gamsu da iliminsa ba to tun farko ma bai kamata ma kai masa tambaya din ba in kuma ya baka fatawa ne kana shakka kana kokonto saboda wasu dalilai to ya kamata ka fito wa malamin da dalilanka da shakkanka ta yi la'alla shi ma dalilanka da kake da shi kila sa ya dawo daga wannan fatawa din kaga kenan ka nusar da shi ka faɗakar da shi amma dan kawai duk wata tambaya ka dauka ka kai nan ka kai nan ka kai nan kana so ka samu a samu sabani yadda za a yi tagwara kai wannan ba daidai bane gaskiya masu yin haka su ji tsoron Allah na'am eh me tambaya wani <clears throat> azumi na kafara da mutum wanda ya kashe mutane guda biyu a hadari haka eh abinda ake bada fatawa cewa idan mutum ya kashe mutane biyu in lokaci guda ne hatsari guda kafara ɗaya dai amma in ya kashe su daban-daban ne ba lokaci guda ba ba hatsari guda ba kowa zai masa kafararsa na farko ya masa kafararsa da biya masa kafara amma misali kamar mota ko mashin eh, matsayin mutum direba ya yi hatsari ya kashe mutum biyu ko mutum uku ko mutum goma a lokaci guda eh, kafara guda dai wannan shine kusan irin su bin ba suke bada fatawa akan wani Allahu alamu akwai tambayar wai wajibi ne mutum alwala kafin ya karanta Qur'ani? A'a, ba wajibi ba ne. Ga hadisin Aisha, ta ce, Kana Rasulullahi sallallahu ya zukuru Allah fi kulli a hayani. Manzala yana ambaton Allah kowane lokacinsa kuma abdalus zikiri alquran inna nahanu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizun bayan da aka ce sharadi inda karanta Qur'ani sai kayi alola amma in kayi abu ne mai kyau an gane wannan in ka yi abu ne mai kyau amma ba sharaɗi ba ne sai kana da alurar karanta Kur'ani. an gane wannan? tayi a wani kuma a tambayar cewa mace ce aka biya mata aikin hajji mace ce aka biya mata aikin hajji na amma kafin ta tafi sai mijinta ya rasu kafin ta tafi mijinta ya rasu to za ta je aikin hajjin ne ko kuma za ta bari sai bayan ta kama To gaskiya wannan matsala ce khilafiya tsakanin malamai gaskiyar magana wasu na cewa za ta iya zuwa a lokacin suna ce sai ta fita ta kaba. To kun san bambancin zamanin da da yanzu bambanci ne wadda ke babba mai girma. Da tafiye-tafiye aikin hajji da ake yi a raƙumi, jaki, doki, kafa. wadda lokacin da kuka ga dama da ku kimtsa tafiyanku in group ne ku biyu ne kai kadai ne da iyalinka sai ku tafi to amma yanzu tafiya ne wadda take ta jirgin sama jirgin sama nan shadul sa ba a canja shi ta yiwu eh, an sa rana kaza ga watan kaza to lokacin bata gama eh, abin nan ɗinta ba ta gama ta gabanta ba kaga tafiya ba zai yiwu ba dole shi a tafi a batta to kaga inda da ne magana shadur din jirgi babu shi kawai in mijinta ne in zai tafi bana kawai sai ya dakata sai baɗi su tafi in wannan wata sai baɗi su tafi a lokacin ma akan yi wata biyar wasu ma su yi shekara guda a hanya wasu ba ko ba shekara biyu sai jinkirta kawai sai in da su tafi da wani ne ma ko da muharraminta kaman ko babanta ko kaninta ko yayanta wanda ba mijinta ya riga ya rasu shi kenan sai a canja kawai ta gama idda ko ta gama ta sai a tafi to amma yanzu matsala shine na jirgin sama jirgin sama dinnan ya jawo wasu abubuwa dole malamai suna ba da fatawa cewa bisa da rura ba yadda za a yi wasu abubuwan sai an saba musu da yadda aka sani a wancan lokaci din Allahu alama akwai da suke cewa za ta ta gama iddanta akwai da suke cewa a a eh, za ta tafi eh, tafiya ne na ibada tafiya ne na farilla dole eh, kuma ba za a jira ta ba tayin badbanan ba tafi ba kuma ba za ta samu tafiya ba da dai sauran abubuwa ne da suke kawo Allahu alamu abubuwa ne wanda babu nassi a kansu kawai illa iyaka malamai suke ta ijtihadin su akai tunda irin wannan tafiya na tsari na jirgi da dauki mutum 500 400 a lokaci guda lokaci guda za su tafi lokaci guda za su dawo a zamanin manzo Allah babu wannan zamanin sabai babu wannan lokacin tafiya ne daban-daban daban kowa lokacin da ya ga dama yasa ma wancan lokacin idan mace bata samu ta yi dawawul ifada ba Eh, da mijinta zai jira ta sai radda ya ɗauke ta je ta dawafi na wajibi ɗin su dawo in ba ta yi dawafi na ban kwana ba mijinta zai jira ta sai lokacin da jinin ta ya ɗauke ta yi su dawo amma yanzu babu an sa ranar goma ga wata jirgi zai tashi don matarka tana jini ba ruwansu ba ta yi dawafil ifada ba ba ruwansu ba ta yi wa za'i na ban kwana ba ba ruwansu sai za a irin wannan mai wasu malamai da suke bada fatan cewa za ta yi kunzugu umma ta mama za ta je ta dawa fi haka dan ta tafi tunda jirgi ba da jira ta ba amma da can eh, ba maganan jirgi za ka jira ne kawai sai a dauke ku abu nan Allahu alam alam ci gaba wannan ma afdalin ta tafi din shi yafi na ta ba game da jirgin da cewa ah, ya halatta mace ta sha maganin daukewar jini da ka gani ba gani ba ka gani wata ko gani ba ne ɗan zamanin mazala ina wannan wai mace ta sha wani kwaya don jinin ta ya dauke ta yi aikin haji kar ya zo mata a lokacin ko don jinin ta ya dauke ta yi ramadana don ka ta zo ta biya duk zamanin mazala babu wannan babu wannan babu wannan amma akwai malaman da na zamani na ga fatoyin su suke cewa ya halatta kaɗan cewa mace ta sha kwayayyakin da ya ɗauke mata jini har ta samu ta aikin hajji ta dawo lafiya akwai waɗannan malaman Saudiya ma akwai da dama suna nan akwai wanda suke cewa ta tsaya a bisa ɗabi'an da Allah ya ta kawai in ya kama za ta je ta yi taimama ne in ma me da ta yi ta yi dawafin ta dawo ne Allah alam abubuwa ne wanda ga na zamani suna ta faruwa zamanin manzo Allah babu su ci gaba a wannan kuma tambayar cewa yana da janaba ne kuma amma bai tuna ba sai bayan kwana biyu bai wanka ba ya mutum salon ne to idan akwai malamin dama kaman imamu malik suna gani idan sallah ta wuce ta kwana ɗaya ta kwana biyar eh, ba zai abin nan ba zai jeranta su ba amma zai rama a ra'ayinsa zai rama ba zai jeranta su ba kamar su imamu shafi kuma suna cewa eh, zai rama su ba sai ya jeranta ba akwai malamin ma kuma suke tafiya cewa in ta wuce ta ranan cewa eh, ba he ya rama su ba amma kamar Umar akwai hadisin da ya tabbata asar na Umar cewa ya je gonansa sai tuna cewa eh, akwai janaba tare da shi har ya mutane yayi sallah yayi wanka kuma ya sake wannan sallah din to amma an ka bi duk magana sake wannan sallah din ta wannan ranan ne ma ai ta wannan ranan ne Allahu alam lokaci yayi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sai gobe Allah ya kai